ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mamallakin kowa da komai da ya sake hada mu a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari a cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a cikin garin Kano a yau muna sha biyar ga watan Ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da hudu ga watan uku miladiya shida. cikin karatunmu na tafsirin littafin Allah maɗaukacin sarki a yau za mu shiga cikin suratu ghafir gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka wannan ya ce don Allah ƙarin bayani nake so a yi mun game da game da kamar ko dafa iko wani abu ya rubuta in za a yi wa mutum addu'a yana da kyau a musulunci ban gane abin da ka rubuta ba dafa ne ko wani abu makamancin haka ban gane tambayar ba gaskiya wanda ya ce idan mutum ya sallata rawihi raka'a sha ɗaya da shafa'i da wuturi kenan shi idan zai yi sallar dare raka'a nawa zai yi kenan wannan tambaya duk shekara sai an yi ta kuma kullum muna maimaitawa wanda ya san zai tashi ya yi wasu rakawai da daddare to kada ya yi wutiri in ya zo ya bi sallar tarawihi tare da liman abinda aka yi na zo yin wutiri sai ya fita saboda ba a yi wutiri biyu a dare daya game da ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa ba a yi wutiri biyu a dare daya da aka ce ba zai wutiri ba sai bari kai tashi ne tsakar dare ya da zai yi sai ya rufe da wutiri kun kuma ya riga ya wutiri tare da liman sun tashi da daddare ba zai sake yin wutiri ba wannan muna tafiya akan halaccin mutum ya raka a fiye da goma sha ɗaya wanda mun san a malamai akwai masu fahimtar raka a sha ɗaya ba a tsarawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake amma jamhurin malamai suna ganin halaccin mutum ya raka a sama da sha ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce salatul laili masana masana sallar dare raka a biyu ce raka a biyu raka a biyu suka ce wannan ya nuna ba lalle sai iya sha ɗaya ba amma duka dai malamai sun yi ittifaqi cewa a yi guda sha ɗaya shi ya fi falala shi ya fi falala domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya sai wannan ya rubuto takarda yana bayanin cewa a gidansu yana da wata kaka wadda take da aljanu a kanta idan abu ya faru suna sanar da ita kuma a cikin aljanan akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba wani lokacin abu ya faru da ni kamar faduwar gaba da rashin bacci da rashin samun nutsuwa sai kakar nan tawa take ce min asiri a kai min a wajen sana'ata amma dai na na rike alkur'ani amma dai na rike alkur'ani sannan kuma na na dinga yin sadaka sannan kuma za ta sa a tone wannan asirin da aka yi min sannan ta ƙara ce min na samu ruwa a kofi na dinga toba wannan lahu dinga sha shi ne yake son ya sani ko yin hakan shirka ne saboda ya ji a karatun jiya na ji na ce akwai shirka ga aljanu su fito suna gaya maka maganganu shi ne yake neman tsarin bayani ana samun wannan ya zama shaidanu suna fada wa mutum abubuwan da suke faruwa wanda bai gani ba yadda su Allah ya ba su dama da iko na iya tafiya a cikin lokaci kankani za a nabi sai ya je gidan ka ya dawo cikin kiftawar ido kaga zai shi zuwa ya gano abin da ake yi a can kai kuma tana ya zo ya maka ana samun wannan cewa aljanu su dinga ba mutum ruka, sai dai suna sanya karya a cikin abin da suke faɗa kuma wasu musulmai ko wanda ba musulmai ba wannan bai hana ya zama suke karya domin da musulmai ne na kirki bai kamata su shiga cikin san adam ba har suna cutar da shi don cutarwa ne wannan malamai sun tattauna dangane da eh, neman agaji ko amfani da aljanu cikin al'amura ne da kullum ina ji a tafsirin mu ko bara ko bara wancan sun yi magana a nan a suka ce idan abin da za a amfani da aljanu a kan shi haramun ne to wannan haramun ne kai sai mutum ya amfani da aljanu a kan shi kama a mutum ya amfani da aljanu wajen sato masa kuɗin mutane ko ɗebin masa kayan motsu ko cutar da wani wannan haramun ne sai su baya halatta haka nan suka ce idan mutum zai amfani da aljanu cikin abin da yake halattacce ba abin da yake na haramun ba a misali su su mai aikin da mutum dan uwan shi zai iya neman taimakon shi ya mai kana da kaya ka ce wa da kama min mu dora ko wa da ɗauko min kaya na na guri kaza irin wannan suka ce wasu malamai suka ce malami kamar neman taimako ne a gurin mutum dan uwanka cikin abin da ya halatta sannan kuma sai amfani da su wajen karantar da su da ilmantar da su da kiran su zuwa ga addini wannan ne a halin da yafi kowanne kuma shi ne wanda yi sallallahu alaihi wasallama yayi wajen karantar da su da ilmantar da su sai dai wancan da suke cewa cikin abin da yake na halal akwai malaman da suke bayanin cewa amma mutum ya taka matuka domin abin yana da haɗari daga bin amfani da su cikin abin da yake halal mutum zai iya zarmewa ya fada cikin abin da yake da shirka ko cikin abin da yake sabon Allah da haka dai ana abin da zan gaya maka ita wannan kaka taka ta daina rubuwa da su kyau ma ta daina ba da labarin abin da suke gaya mata dan da wannan ne suka samu kafa tana yadda to kuma za su dinga sa mata suna dora ta kan al'amura daga nan sai ta wayi gari ta zama mai bada magani daga nan kuma sai a ya ci gaba su dinga sa sharafi a yi kaza a yi kaza a yi kaza a bar kaza yanzu sun fara da cewa ka rike Alƙur'an, sun fara cewa ka yi sadaka sun fara cewa kada ta hasbuna Allah wa ni'mal wakil abuwa masu kyau to amma shi ka kuma za su kama sa kyau to shi yasa ba a biye mutu dan haka ina baka shawara da cewa ku watsar da wannan ku biye musu maganganun ko sun faɗa da daina yadda kuma ci gaba da neman tsarin Allah da addu'o'i Allah ya raba ta da su domin ko ba shi za su buke kuma zai ke zuwa ga shirka ko ya kai mutum zuwa kafirci dan da zarar mutum ya yarda su tafiya za su yi tafiya cewa kuma har suna gaya mutum abin da ya sa ba shari'a amma dan su ba da labarin wani abin da aka yi ko wani abin da za a yi wannan ba wani abu ne a gurin aljanna abu ne mai sauki ko faduwar gaba da rashin nutsuwa da kake yi za su yi zuwa su firgita ka a gefe ya zama ka kasa bacci ba nutsuwa a cikin al'amuran da kuma zo su gaya mata da haka kaga a gefe su suka razana ta kuma nan su zo sun gaya mata sai ka ɗauka cewa wani abu ne na daban sun iya gano wani hali da yake ciki da haka ina ba da shawara a watsar da wannan abu a rike addu'o'i da manzon Allah ya koyar da karanta alkur'ani da karanta zikirai waɗanda suka zo wannan shine a ya yake amma aka biye musu a can to za su kawo matsala a hankali a hankali za su taho daga nan za su ce ga gaba da magani an zo ana da cuta balma yana zuwa za su gaya masa za su gaya masa cutar sai a yi wani da yake gurin cuta ka gane sai ta sai ta mutum ta gaya masa mutum ya shiga mamaki daga nan kuma suke to ga abin da ba bashi na magani in sha ya warke to ita biya din ki biya kuma daga nan za su ta kawo shi kai sai a zo da kofa a fada cikin halaka da haka wannan abin da suke faɗa ba a bari za a rubu da shi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 لا إله إلا هو إليه المصير نعم wannan sura suratul ghafir shine sunan da ya fi shahara cikin sunayenta ana kiranta suratul mu'min saboda ciki Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wani mumini daga gidan Fir'aun nan dai Allah ya bada labarin shi don haka ake kira da suratul mu'min amma dai sunan ta shahararre shi ne suratul ghafir saboda a kalmar ghafir ta zo a cikin wannan sura aya ta biyu ghafir zambi wa qabil tawb kuma haka Imam al-Bukhari da Imam al-Tirmidhi suka ambace ta da suratul ghafir wannan sura sura ce makiyya an saukar da ita ga hijira a jerin saukar surorin alkur'ani ita ce sura ta sittin a jerin saukar surorin alkur'ani ta sauka bayan suratun zumar kuma gabanin suratul fusilat ayoyinta a lissafi na mutanen sham da kufa da 85 ne akwai waɗanda suka ce a lissafin su ayoyin da tamanin da hudu ne akwai lissafin mutanen makka ayoyin da tamanin da biyu amma da lissafi na mutanen kuba wanda shi ne muke amfani da shi ayoyin da tamanin da biyar wannan tsura kamar sauran turori da suka sauka gabanin hijira tura ce da ke karanta da sauki kada Allah madaukakin sarki da bauta da bayanin cancantarsa da bauta sannan kuma tura shi da ke bayanin yiwuwar tashin alkiyama da bayyana dalilai na tashin alkiyama sannan a cikin tura kuma an bayyana irin gwagwarmaya yadda gwagwarmaya take tsakanin karya da gaskiya gwagwarmaya ce wanda ba yau aka ta ba tsakanin tauhidi da shirka wannan tura tana bayanin irin wannan gwagwarmaya din a dunkule za mu sai tura ce da ke yin bayanin aƙida Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura da harfai guda biyu ha'ud da mimun hamim ha'ud da mimun wanda mun sha yin bayanai dangane da waɗannan haruffa ko irin waɗannan haruffa cewa waɗannan haruffa ne da ubangiji ya ambace su a farkon surori misali kamar yanzu wannan ha'ud da mimun tana cewa sura bakwai da Allah ya buɗe su da ha'ud da mimun to irin waɗannan harufa an buɗe waɗannan surori da su don a gwada waɗanda suke jin alkur'ani cewa alkur'ani ɗin nan ya haɗu ne daga harufan larabci wanda kuka sani ba su harufa ba ne ba. kuma a hakan aka yi kalubale ga kafirai cewa su zo da irin shi domin alkur'ani suna cewa kirkira ne manzo Allah ya kirkire shi ko jiyo waye a gurin wani to in haka ne ku zo da irin shi wannan dai alkur'ani harufan dai da kuka sani ne ba wasu harufa ne da ba shi yasa galiban za ka ji inda waɗannan harufai suka zo to magana alkur'ani ce take biyo baya wannan shi ne a jawabi da yake inganci akwai masu fassara hamim da cewa sunan Allah ne akwai masu fassara hamim da cewa haɗin harafi ne daga cikin sunayen Allah mim din ma harafi ne daga cikin harafin sunayen Allah da kuma sauran bayanai da duka ake ambato amma dai mafi inganci haruffa ne a waɗanda suke nuna alkur'ani ya haɗu daga waɗannan haruffa kuma akan haka ake yi kalubale da duk wanda yake musu na wannan littafi na Allah madaukakin sarki su zo da irin shi idan zai iya Allah ya ce tanzilul kitabi min Allah saukar wani littafi ne daga Allah al-aziz mabwayi al-alim masani غافل الذنب اللي غافل وقابل التوب اللي كرفت شديد العقاب من سنن عقوبة ذي الصول بعض الواء دا أرزقي دا وداتا لا إله إلا هو بابا أبي فوتا وانا تنتسى لذكي أرزيشي إليه المصير قريش مقوماتك الله فلو بجمسك يأتي تذبير الكتاب من الله كوكر واللتاتي من الله وانتك تذبير الكتاب مبتدا به ده خبر ne الكتاب من الله العزيز العليم فكتي مبتدا به خبر وكما تقدر فيه وتنزيل الكتاب خبر كان مبتدا محذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم duka dai abin da ma'anar take gwadawa wannan alkur'ani sauƙaƙe ne daga wajen Allah maɗaukakin sarki ma'ana ba kirkira ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ya kirkire shi ba sannan kuma ba biyu shi a wani ba a Allah ne ya saukar da shi saukarwa in ba daga nau'in mako zuwa baitul izza ko kuma saukarwa da Allah ya ko mala'ika jibril yana zuwa da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokuta daban-daban a tsawon shekaru 23 da haka littafi ne da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi wanda kuma Allah shine abin bautawa shine Allah lafazin dalala ya kunshi shantantar Allah da bauta al'aziz mabuwayi buwaya mai girma wanda yana daga cikin buwaya da Allah madaukakin sarki ke da ita ya sanya alqur'ani shi ma zan buwayayye ba wanda zai zuwa da irin alqur'ani al'alim wanda yake masani da dukkan komai babu wani abin da Allah bai sani ba inda Allah madaukakin sarki masani ne da dukkan komai to lallai za ga alqur'ani ya kunshi ilimin muka da bayanai daban-daban domin ya sauka daga wajen Allah madaukakin sarki wanda yake masani da dukkan komai ghafirin zambi har waye ubangiji Allah shine mai gafarta zunubai ga masu zunubi wa ta'ubi tawbi shine mai karɓar tuba daga waɗanda suka tuba shadidul iqabi kuma mai tsananin ukuba akan wanda ya kutsa cikin zunubi bai tuba ba ya shiga ya aikata zunubi bai tuba ba to Allah bai tsananin ukuba ne gare shi zai tsauri ma abokin falala ko ma abokin ni'ima ko ma abokin yalwa da arziki ai a tafaddul wal ihsan shabi falala da kyautatawa ga mabiya Allah ne ma abokin wannan zai tsauri sannan la ilaha illa hu babu abin bautawa da tantanta sai shi Allah madaukakin sarki shine kadai abin bautawa bauta kuma ta gaskiya kuma su tantanta sannan ilaihi al-masir makoma gare shi take idan mun duba da aka yi maganar saukar da alƙur'ani aka ce tanzilul kitabi min Allah fi kuma sigobin Allah suka biyo baya an yi maganar saukar da alƙur'ani sai kuma aka yi maganar sigobin Allah wanda ya saukar da alƙur'ani ne? ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shadidil iqam zid tawli duk wannan sigobi ne na Allah madaukakin sarki a ah, Allama Sa'di yake an ambaci waɗannan sifofi na Allah maɗaukakin sarki domin bai alƙur'ani ya kunshi ma'anonin waɗannan sifofi din domin kana karanta alƙur'ani ko dai ka karanta ayoyin da suke bayanin sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah sunaye da sifofi da ayyuka da haka ya zama ya kunshi waɗannan sunaye da sifofi da ayyuka to shi sa yasa anan ma ga Allah ya ce minan ba al'azizi al'alimu ghafiri zambi to alqur'ani ya kunshi sunayen Allah da sumomin Allah ko kuma ka karanta labaraka na al'ummar da suka gabata wanda labaraka ne na dai in ba da alqur'ani ya bada labaruka ba ba za mu sani ba ko kuma na abin da zai zo nan gaba to wannan ba yana ya kunshi ma'anar al'alim masani ka duba Allah ya ce al'alim masani to in ka duba alqur'ani za ka ga wannan sifa ta Allah ta al'ilmu ta bayyana da Allah ya ce ba da labaruka abubuwan da suka faru da wanda za su faru sannan ko kuma ka karanta a cikin alkur'ani a irin manya-manyan hikimomin Allah da abubuwan da Allah ya yi umarni na da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ya saukar wa bayi na ni'imomi da falala da girma da yadda za a yi mutum ya samu wannan ni'imar da yadda idan kai ga abin da za ka yi ka samu ni'ima aljanna ga abin da za ka samu ni'imar kubuta daga wuta to irin waɗannan ni'imomi duk in ka kalli sunan Allah zai tsauri yana yana nuna maka wannan to alqur'ani ya kunshi bayanin wannan falala da Allah ya tsaka kanshi ana yake shi tsauri ma abokin falala ma abokin azurtawa ma abokin wadata to alqur'ani ya kunshi labarin na wannan wadata din da abin da ya kama da wannan sannan a cikin alqur'ani akwai labaruka na irin hukuba azaba da Allah ya waɗanda suka bujirewa abin da Allah ya umarci suka yi abin da suka ga dama to a nan Allah ya mata kansa da cewa shadidil iqab wannan sifa ita shidda tsanani wajen hukuma in ka karanta alqur'ani za ka gani haka Allah ya wa bayi daban-daban waɗanda suka saba masa sannan a cikin alkur'ani za ka zo karanta inda Allah yake kira da a zo a tuba kamar yadda muka karanta a surar da ta gabata a kulliya ibadiyar da zina ko ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a da kuma bane Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun da sauran ayoyi irin waɗannan kaga akwai kira zuwa ga tuba zuwa ga komawa zuwa ga Allah zuwa ga yin istighfari to idan ka duba anan Allah ya ce ghafirin dhanbi wa qabilul tawbi da haka Allah ne mai gafarta zunubai kuma bai karɓar tuba ko kuma a cikin alkur'ani akwai bayanai na cancanta Allah da bauta cewa shi ne kaɗai wanda za a bautawa akwai dalilai na hankali da alkur'ani ya kawo a wurare da dama da suke nuna cancantar Allah da bauta kamar halittar sama kamar halittar ƙasa, kamar saukar ruwa duk waɗannan ayyuka ne na Allah wanda ya cancanta a bauta masa saboda abin da yake nuna girman Allah da cancantarsa da bauta da kwaɗaitarwa kan bauta wa Allah shi kaɗai da kuma hana wani abin bauta ko hana wata bauta wanda ba ta Allah madaukakin sarki ba duk wannan za ta same shi a cikin alkur'ani tare da kawo dalilai bayyanannu dalilai a aqaliya ko na nakaliya dalilai na hankali ko wadanda suke na nasu to idan ka duba nan Allah ya ce la ilaha illa hu babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah ko kuma bayanin irin hukuncin Allah da zai wa bayan wanda suke aiki na kwarai ga hukuncin su kamar da zai muka karanta za a sa ɗan aljanna wasiƙan lazina ta rabbahum ila aljannati zumara kamar da muka karanta hukuncin ɗan wuta wasiƙan lazina faru ila jahannama zumara duk wanda yana nuna maka cewa a ce za a koma zuwa ga Allah kuma Allah zai hukunci to a anan Allah ce ilayhi al makoma tana ga Allah ma'ana abin da muke so mu ce anan waɗannan sifofi da Allah ya ambata باقي مكان التوقف على القرآن يأتي تذبير الكتاب من الله في الله يتوى تكنشد على العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي الطول فالليش لا إله إلا هو فالليش إليه المصير وانا قبا أي أول أن أعوذ أن يا أبتا باقي مكان التوقف على القرآن سنرنا بك إلى أبدا القرآن يقول ثاني القرآن يأتي شوان أنك دي تكتبوا بيني لأ الله to amma na surorin bayyana suke mutum zai ga ma'anonin su a cikin alkur'ani domin zai yi karo da su a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ga cewa tabbatar da alkur'ani saukake ne da wurin Allah ba magana cewa ke kira shi aka yi ba magana cewa manzan Allah ya ji shi a gurin wani ko wani ne ya gaya masa a'a alkur'ani Allah yana tabbatarwa da cewa saukar da shi yayi kuma daga wajen Allah yake sannan a cikin wannan ayoyi da muka karanta za mu ga sunan Allah al-Aziz wanda yake nuna buwayar Allah da izza sannan za mu ga sunan Allah al cewa cikin sunayen Allah akwai al sannan kuma za mu ga sibobi na Allah siba ta gafarta zunubi siba ta karɓar tuba ga wanda ya tuba siba ta yin falala da baiwa ga bayi sannan kuma da cancantar Allah da bauta a nan da cikin waɗannan ayoyi za mu gane cewa falala Allah da rahmar Allah ta rinjayi hukuma da fushi na Allah ma'ana rahmar Allah ta fi yawa ta rinjayi abin da yake na fushi kamar yake zo a hadisi wanda Imam Bukhari da sauran malaman hadisi suka fitar yayin da Allah ya halicci halitta sai ya rubuta wani littafi a wajen shi a cikin Allah ya ce inna rahmati ghalabat ghadabi rahmata ta rinjayi fushi na to anan ma za mu gani Allah ya ce ghafirul zambi wa qabil tawb kuma aka bi kuma bi guda biyu ghafil dhanbi mai gafarta zunubai wa qabil tawb mai karɓar tuba sannan sai aka fi shadidul iqab sannan aka magana hukuma ma'ana sai da aka yi maganar gafara da tuba bi manya-manya guda biyu da Allah yake da su wanda duk sun shafi fari. wajen karɓar tuba da yafiya sannan a kawo maganar ma'ana azaba da haka Allah yana karɓar tuban bawa da ke tuba kamar yadda kuma wanda ya saba ya abin da ba daidai ba to ubangiji Allah madaukakin sarki yana masa hukuma gwargwadon laifinsa sai Allah ya ce ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تذلهم في Allah yake ma yujadilu fi ayatillah ba da yin jayayya cikin ayoyin Allah illal na kafaru sai waɗanda suka kafirta fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad kada kai kawansu da jujjuyawarsu a cikin garuruwa ya rufe ka Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana gaya mana cewa wannan alqur'ani da Allah ya saukar tunda Allah ya tabbatar mana saukakke ne da gari, kuma ga sifofi na Allah to duk da irin waɗannan ayoyi da dalilai akwai ba masu ja akwai masu mutu akwai masu jahiliya akwai masu yin imani amma yi suke yin wannan su ne waɗanda suka kafirta kafirta su yayi girma suna jahiliya cikin ayoyin Allah ka duba yadda Allah ya ce wa takan shighatu lil zan wa qabil at-tawb shadid zai iqab da القول لا ilaihi al-masir amma duk da haka akwai wanda suna jariya da waɗannan sifofi suna jariya da shi kansa da shi shine Allah ke ma yujadilu fi ayatillah ba kowa yake jariya cikin ayoyin Allah ba illa allazina kafaru sai waɗanda suka kafirta ma'ana ba sa yarda da ayoyin Allah mujadala ana shine watsar da ayoyin alqur'ani da jin karɓar su wannan aiki ne na kafirai wanda zai nuna maka su mu'minai ba sa jariya da ayoyin Allah دعب تعالى فالعباد كيف سمينا وأعطانا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقرانا ربنا وإليك المصير لا تقوم من السنة دي كما في إذن يجع باسا جاية لأيوه الله باسا بيرسو باسا إيماني لسو sai dai waɗanda suka ta su da suke irin wannan to waɗannan kafiri da suke jayayya da ayoyin Allah wala annahu ya ce yake to shi suna jayayya da ayoyin Allah ba su imani ba amma muna ganin suna ta kai kawo a cikin duniya suna jin daɗi suna warwara suna tafiye-tafiye su ɗau kaya a wancan lokacin da garin makka su je sham daga sham su dawo garin makka da garin makka su ɗauka su tafi yaman a yanzu kuma a wannan rayuwa ga su suna ta yawace yawace suna kere kere suna yawon bude ido suna hawa nan su je shan su hau mota su hau jirgi su yi kaza su sai Allah ya ce fala ya gurra kada ya rufi dai ka ta kallubu fil wannan sai kawo da ke a cikin garuruwa ma'ana kada wannan halin kafirai na duniya ka ɗauka cewa wannan abin da Allah ya ba su na dama na kai kawo na jujjuyawa na fattamawa yi ma'auni da shi ka ɗauka shi ne a wurin Allah da yake nuna so Allah yana ba wanda yake so yana ba wanda ya so saboda rinan duniya ba komai ce a wajen Allah to kada ka rubu da wannan dan wasu suna rubuwa da wannan su ce to idan kun ce kafirai makiya Allah ne kafirai makiya addinin Allah ne to ya aka yi muka gaya yanzu kuma sun fi jin daɗi sun fi ko musulman jin daɗi sun fi ku arziki sun fi ku walwala Allah ya ce kada wannan ya rute ka wannan ba komai bane a gurin Allah kuma ba shi bane ma'auni menene ma'auni shine imanin mutum da bin Allah da mutum yake wannan shine ma'auni idan mutum ya zama mu'mini yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine alamar Allah yana son shi gwargwadon imanin shi gwargwadon da zai samu soyayya a wajen Allah gwargwadon kuma yadda mutum yake san annabi yake bin annabi sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon shi ma da zai samu soyayya a wurin Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أما إن كتب الدنيا ذات أونا to za ga ma'aunin naka ba zai zama daidai ba idan ka ce gane bawan Allah ta hanyar mai kuɗi to akwai wanda ma ba musulmi bane yana da kuɗin in ka ce gane bawan Allah ta hanyar irin rayuwar da yake da jin da yake da rashin lafiya da yake yi to akwai wanda ba kafirai ba musulmai ba kuma duk suna da wani to da haka Allah yake kada wannan ya ruɗe ka domin bai ba komai bane a gurin Allah madaukakin sarki a wannan aya za mu ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya gwada mana masu yin mujadala jayayya da ayoyin Allah aiki ne na kafirai su ne kafirai to malamai sun yi bayani cewa akwai mujadala tattaunawa da jayayya da ta halatta hmm. ita ce wadda idan za a yi dan neman gaskiya don bayyana gaskiya da wancan da zai tattauna da wannan da za su tattauna duka manufarsu su gane menene gaskiya su bi wannan babu laifi amma mujarradin jayayya kur ko dan mutum ya nuna ilimin shi da cewa ya ji wani da aka so yake kure shi shi ma wancan so yake kura wannan to wannan abu ne wanda yake mara kyau baya ba daidai bane magabata sun tsoratar akan irin wannan akwai dalilai da yawa da suka yi bayani cewa ba a san irin wannan musamman abin da ya shafi alkur'ani jayayyar alkur'ani almirahu fil qur'an jayayya a cikin alkur'ani yana kai ga mutum ya je ya fada cikin abin da ba daidai ba da haka idan har a za a samu mujadala tattaunawa da jayayya to ya zama za a yi da manufar gane gaskiya da haka abin da ya zama ke gani na na na na kaurin cewa mutum ya ce wani zo mu yi mukabala wani zo mu tattauna kuma za ka galibi ba ana yi ba ne dan a fahimci a fahimci ko don a fahimtar da mutane siya ko da dai ana so ana yi don a nuna sani ko tsabar jayayya da haka da gaske za ta bayyana ba wanda zai ɗauka a cikin su to wannan ba daidai bane ba kuma ta ba bane ma na magabata barke magabata shine karantarwa da ilmantarwa ana yin jayayya ne ya ce ta zama dole ta zama dole akwai akwai lokacin da in ba a yi ta ba to addini zai ke cutuwa a samu wani wajen zuri kalubalanci musulunci da musulmai gaba ɗaya kuma ya ja hankalin mutane cewa in ba a yi duk ba a zo an tattauna da shi an nuna masa kaza musulunci ma ba gaskiya ba kaza da kaza to nan wanda zai iya wanda yake da ilimi ke da iko to sai zai tunkare shi da ya kare addini ko ga kyakkyawan manufar kare addini din amma in dan kullum da suke nuna shi ya kiyaye ko dan jayayya to wannan magabata ba su suka yin wannan ba ba sa komawa ta wannan suna guje wannan iyakar gudu kamar yadda mutum ya karanta tafai in ka ɗauki littafin a shari'a ne ma al-ajurri za ga yayi babubbuka ya saba ganganin magabata a kan irin wannan mujadala ko ba a bane da ake son mutum ya yi amma duk wanda za a yi don manufar taimakawa addini don bayyana gaskiya don fito da abin da yake na hakika kuma za a yi na yi ta fahimta juna to wannan ba laifi Allah madaukakin sarki ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan suka ce anan an faɗa hanyoyin wa'azi hanyoyin kira zuwa ga Allah ko dai ta hanyar wa'azi mai kyau wa'azi mai kyau shine wa'azin da ya kunshi kwadaitarwa da tsoratarwa a kwadaitar a tsoratar kamar yanzu nan Allah ya ce ghafirin zafi kwadaitarwa ne qabilin tawbi kwadaitarwa ne sai tsoratarwa da dalilin iqai da haka wannan shine wa'azi mai kyau inda ya kamata a kwadaitar a kwadaitar inda ya kamata a tsoratar a tsoratar kada mutum ya rinja ya wani bangare daya kullum ya zama wa'azin shi kullum wuta magana wuta kullum zai ji tsorata mutane da wuta da maganar gudun duniya da da maganar kaura shi wajen shafin duniya kullum a wannan bayan ba kuma da zai bayani kan rahma da jin kai da tausayi da da mahasin da abubuwan da zai sa mutane su ji suna kwaɗayi suna tsarin samun rahmar Allah to kada mutum ya zama wa'azin shi ne bai daya ko wanda zai zo wa'azin shi kullum shi ne maganar jin kai da rahma da aljanna amma ba maganar tsoratarwa shi ma wannan kuskure dole a samu a wa at a tsoratar kuma a faɗaitar wani a tsoratarwar a nan zai zai kamu kuma ya abin da Allah yake so wani ko yarwa za ta jawo shi sai ya abin da Allah yake so da haka ana bukatar duka a haɗa guda biyu to Allah yake ke kira zuwa ga tafarkin Allah bil hikmati da hikima hikima shine ka sanya komai inda ya dace Shi ne kai zafi gurin zafi kai sanyi gurin sanyi ne ma'anar hikima ne ma'anar hikima akwai inda mutum ya zo yana bayani ba zai kira suna ba ba zai ma'ana ambaci wata sifa da za a gane da wani yake ba ko da ku da wani yake ba zai wani abin da za a gane da shi yake ba saboda da yana son wa ya ita ne ba tare da wani ya ci cewa shi nake so in yi wa attacking ba ko ambata ba makamancin haka akwai inda hikima kuma za ta kawo sai ka ambata saboda me saboda akwai hikimar ambata idan wancan da za ka ambata din ya zama wani fitina ne a cikin al'umma wani mai fatar da mutane ne wani wanda yake jan hankulan mutane zuwa ga fannatu sai ka ambace shi ka tsoratar da mutane game shi saboda na akwai maslaha ta ambata shi akwai kuma inda mutum zai zo ayo zai zuba akwai inda mutum zai zo dalilai na hankali zai kawo saboda kila wanda ke yake magana ma ba yi da Qur'ani ba amma akwai dalilai na hankali da za su gane sai su fahimta su karba abin da ake kira to mutum ya zama yana da hikima sannan sai Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan kai mujadala da su da abin da yake mai kyau ma'ana ya zama an yi da manufa mai kyau sannan kuma tattaunawa mai kyau amma jayayya haka kurin ta mutu da da ni na biya wanda bai iya ba wanda daidai ke wanda ba daidai ke ba Allah ya wani cewa wannan malamin sun yi bayani cewa wannan ba daidai ba ne jayayya kuma ta kin karɓar gaskiya ta bayar da ayoyin alqur'ani wannan kuma kamar yadda muka karanta a nan ba wanda yake ta illal na kafa to su kuma Allah ya ce kada mu rubu da waɗannan waɗannan abubuwan da da suke yi na kai kawo a bayan ƙasa duk da suna jayayya da ayoyin Allah kada wannan ya ruɗe mu ba shi ne ma'auni ba ma'auni a wajen Allah inna akramakum inda Allah ya atqakum wanda ya fi ku tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah shine ya fi ku a wajen Allah ba dokokin sarki sai Allah ya ce كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليبعدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب نعم التي كذبت قبلهم قوم نوح متنا النبي نوح ثم أريتا قبلهم زبان ودنا Wal'a azabu, da ma jama'u jama'u kungiya kungiya min ba'dihim a bayan wa hammat kullu ummatin bi rasulihim kowace al'umma na waɗannan masu karyatawa din sun yi yunkuri sun yi niyya dangane da annabin su manzon su da ya akuzo dan su kama shi ko su daure shi ko su kashe shi wajadadu bil batil sun yi jayya da fanna da yudhilu bihi al haqqa dan su kawar da gaskiya dan su bice gaskiya fa akhadtuhum Allah ya ce na kama fa kaifa kana fa to ya yi uba ta ta kasance mana Allah yana gaya mana cewa waɗannan kafirai da suke jayayya da alqur'ani suka ci da alqur'ani suka yi imani da alqur'ani waɗanda Allah ya ce kanka rubu da su ba fa su ne suka fara kalleta kazzaba qablahum qawmun nuh mutanen annabi nuh sun ta? sun kalleta annabi nuh da abin da ya zo musu na gaskiya wanda annabi nuh shine farkon manzo a bayan kasa تريدون دعوة yazo da يعني ta سورة karyata in بيانا karanta suratul nur za ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم في سرارة وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ذاك يا كراس دران يا كراس دجدني وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أزواجي ذاكي مكوى أبي درانا يا إيدي جسلي يا يا أخوي يا يا أخيري يا كراو تزوطني مغافرة الله يا أخوي تندف شوى تنسلني مغافرة الله الله يريد كسلوة ذيك عريس لهذا ذيك عريس لقولمو ذيك عريس لأرجسي لا حتى حلا جيه قلت ذاكرة ما لكم لا تجون لله وقارا ليسا بذاكم يكون فواقا أوجه حلا كميدة لما تقوم أزوا بألا ما إن واحد إلا بيوا أما سنتم يشعي سركي جنسة في جنسة لما كالشيدة ألا يشتيه جنة جنسة لوا سركي جنسة زوا سنعني جنسة لما ذاك حتى في النبي نوح يه الدعاء يه الدعاء وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Allah kada ka bar wani kafiri a bayan kasa wanda yake zaune a gida Allah ka halakar da shi kakka bar kowa har ma wanda za su mai wala yalidu illa fajiran fasara Allah in ka bar su ma abinda za su manna za su wanda ma za su haifa ma kafiri da haka yayi addu'a فدعا ربه أني مغلوب فاستغفر يجرى أبيدي في الله أنت كربينا أهل da Allah ka مكين to amma Allah ya karɓi wannan addu'a ya halaka da su da haka Allah ya ce kan zama kabla mun kawo mutanen annabi ne sun kare ta gaba nan ba su ne ko ba wannan lallashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin me kada manzon Allah ya samu damuwa haka mutane haka annaba da suka gabatar shi haka mutanen su suka yi masu wal ahzab da ma kungiyoyi jama'a jama'a min ba'di bayan su ma'ana jama'a da suka taru dan kin karɓar gaskiya dan faɗa gaskiya dan faɗa da gaskiya ko ma sun ƙaryata waɗannan ayoyin Allah sai Allah ya ce wa hammat kullu ummati kowace al'umma ta yi ta yi azama bi rasulihim dangane da manzansu li ya'kuluhu dan su kama su su kashe ai li yaqtuluhu wanda wanda shine mafi girman abin da ake wa manzanni kisa kamar yadda Allah ya gaya mana sun yahuda sun kashe wasu sun karyata wasu da haka akwai annabawa da aka kashe akwai waɗanda aka kashe su da dama wajen kisan da gaskiya to haka kuma ake wa waɗanda su ma suka biyo kamar sai annabawa kuma za su iya gamuwa da irin wannan waɗanda suka yi imani da su da waɗanda suke kira kan abin da suke kira to duka wannan suna yi ne don su buke gaskiya to kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane za su yi masa abinda da waɗannan suka yi kuma aka yi faru su yi kokari su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko su ɗaure shi ko su kashe shi wa izyam ko izyam kurbika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin sun zauna suna tattaunawa ya za su yi ɗaure manzon Allah za su yi ko su ce kuka ɗaure shi to ai jama'a su za su fi shi karfi su su kwace shi to ya za a yi abin da za a yi ba kashe shi ko sai a san ba kashe shi abin da za a yi ba kore shi suna tattaunawa ne ko dai a yi wannan ko a yi wani wayan kuro na wayan kuro ba suna kulla makirci Allah yana kunna yadda za a warware abu Allah yana warware abu dan ku wani ne makirci to a bayan abin da Allah ya hukunta yi ne sai abin da Allah bai rubuta ba wallahu khairul makirin da haka manzon Allah Allah ya umarce shi hijira duk sun yi niyyar take shi a daren amma Allah ya kusa da shi ya ta kuma yi hijira karfe sai Madina to da haka ba manzon Allah kaɗai ba annabawa ma na baya sun gaba da irin wannan in ka karanta alqur'ani a wurare dama Allah ya ba mu labari ya shafa jiru ya shafa ma da mutane har suna da awar za su jefe shi in da ba in da ma yana da dangi ai da mun jefe shi wa laula rabbuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz sai ba kowa ba ne ba dai kuma ba ne banda jama'a kama da mun je ka yake mamaki ce dangi na sun fi girma a gurin ku, da Allah ka ɗaukakin sarki yadda ya sha wahala da su yayi baki ya shiga damuwa yana na alƙur'ani ya ba mu labari alƙur'ani ya ba mu labari yadda annabi hud ya tinkari mutane da irin abin da suka yi da yadda ya gaya karshe yake duk ku yi abin da za ku yi na dogara zuwa ga Allah dan haka Allah ya ce wa Muhammad kullu ummatin bi rasulihi liya kudu sai Allah ya ce waje da ruri ba su sannan suka yi da banna ma'ana suka ɗauki banna da suka ce jayayya da yi wani nuni da haɓɓa don su kawar da gaskiya su zamar da gaskiya a waye gari gaskiya ta tafi mujadala da ba su ne kenan wanda wannan abu ne wanda muka karanta aya da da ta gabata ta gaya mana haka ka gari suke yau da kuma bi da ni fi ayati Allah illa da zai na kafaru to ana Allah ya ga mana cewa sun yi mujadala ga gaskiyar sai a zo a kawo wani abu na kanta da aka wanda gaskiya Allah ce fa akhadtuhum na kama bayan Allah na kama su yana nuna jamkan da Allah ya musu ba karama ba saboda wannan kare ta wanda suka saboda wannan din da suke shi suka yi Allah ce fa kai baka ne iqa ya ya hukuma ta kasance hukuma ce mafi tsanani hukuma ce mafi muni wasu tsawa Allah ya musu suka halaka wasu ruwa Allah ya saukar ya halakar da su da shi wasu nutsar da su aka yi cikin ruwa wasu kuma shirfar da su aka yi to Allah ya ce na kama su ka kai fa da ka yaya ba ta kasance ko ba a gaya maka ba ka san ba ce mai tsanani to a nan akwai kashe wasu waɗannan kafirai su kiyaye ba abin da suke yi in Allah ya tashi kama su to Allah ba zai kyale su ba kamar yadda aka yi waɗancan aka kuma waɗannan Allah maɗaukakin sarki ba zai kyale su ba في الله وكذلك وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ألا يجيه وكذلك حسنا حقت كلمة ربك كلمة أبين تثبت على الذين كفروا أكون التكافرك أنهم أصحاب النار في سوء يوم أي كذا وكذلك أي كمن يدعي Allah ya kama waɗancan waɗanda ayoyi aya ce da yanin ba a kan tsoro to kamar yadda Allah ya kama waɗannan kalmar bata ta tabbata a kansu azaba ta faru a kansu to haka waɗannan ma haqqat kalimatu rabbika haka nan kalmar ubangijinka ta tabbata ala allazina kafaru ga waɗanda suka kafirta kalma ta azaba na abin da Allah ya alƙawari na azabtarwa ga duk wanda suke kafirai Allah ya ce annahum ashabun nar su ma abuta to haka abin ya tabbata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya riga ya alƙawari sai Allah ya ce الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن طلع من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم نعم الذين يحملون العرش ولن تسكيه كذا العرش ومن حوله لولن تسكيه فنشي يسبحون بحمد ربهم سلاعي تسبيه وكرك فيه بين جرسو لكم أقولي متى ويؤمنون به سلاعي إيمان بشي ويستغفرون للذين آمنوا سلاعي من ذا غافر suna nema wa waɗanda suka yi imani gafa rabbana suna cewa ya ubangijinmu wa da kulla shay'in rahmatan wa ilma kai da wani dukkan komai da rahma da sani faghfir lil ladina tabu Allah ka gafarta waɗanda suka tuba ba'u sabila suka bi hanyarka wa ma azabar jahim kuma Allah ka kira da su ka kare su daga azabar jahim ربنا يا أبنجي وأدخلهم جنات عدن فشدت الجوع الجنتين زمى التي وعدتهم ولد في نصف القول ومن صلاح من آبائهم لدول يجاروا يجي إيمان يجي أيدي فيها تبشمسي عليهم وأزواجهم لما في وذرياتي وذرياتهم لذرية إنك أنت العزيز الحكيم الله كريم أبوائي في حكمة وفيه مستجيعات أن لا تساري ترجمون عن أيك ومن ذلك السيئات وتجد أن لا تساري تجمون عن أيك قول تجمون فأتمقوا نمون عن أيك يوم جيد أو نرانة أحيانا فصدر فيك هو فيك أن لا تجد وذلك هو الفوز العظيم والنشيء ربون الجرمة معنا يزوء الله ينظام الأبان إرجة ملائكو كتي وباني أن لا مؤمنين الجؤر da irin soyayya da ke tsakanin bayan Allah mu'minai da kuma mala'iku saboda kwaɗaitarwa da kira zuwa ga imani Allah ce allazina luna al'arsha waɗanda suke dauke da al'arshi wanda ya nuna akwai mala'iku waɗanda suke dauke da al'arshi wasu malamai sun ce guda takwas ne wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya wasu sun ce guda takwas ne wasu ce a hudu ne su hudu kuma suna wani bangare da haka yi an tattauna kan adadin amma wata aya tana nuna al'arki ranar tashi mai kiyama mala'iku takwas ne suke ɗauke da shi to waɗannan mala'iku wa man haula da ma waɗanda suke gefen al'arki din wanda suke gefen al'arki wanda al'arki shine mafi girman halitta ta Allah madaukakin sarki mafi girma mafi yalwa mafi kyau kuma ba kama da al'arshi ubangiji ya daidaita daidaita ta dace da shi ba wai an ce daidaito akan al'arshi ba ana nufin yana kan shi kamar yadda muke kan kujera a zaune ba da yadda sun ka ɗauki kujera ba za mu ke zama ba sai ne ko mu bashi ko sai yadda wannan sifikar ko wannan waya take kan wannan tebur ka ɗauki za ta fashi ba irin wannan ake yi ba Allah baya buƙatar komai ana nufin ya ɗaukaka daidaito irin wanda ya dace da shi ba wai daidaito na zama kan al'arshi ba to al'arshi shine mafi girman halittun Allah madaukakin sarki yadda kurfi ya kai da girma al'arshi ya fi shi girma to waɗannan mala'iku Allah ya ba su aikin ɗaukar al'arshi wani irin ɗauka ne wanda Allah ka kai ya abin da ne muka sani suna ɗauke da al'arshi da haka ba za mu je cewa ga irin yanayin ɗaukar ba ko ga yadda suke tunda wannan darsi bai bayyana mana ba to waɗannan mala'iku da suna da kusanci suna cikin mala'iku masu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to su da kuma waɗanda suke gefen su na mala'iku wasu da ce ana ana nabin mala'ikun da suke kusa da su wajen daraja da fadala da girma to yusabbihu da bihamdi rabbihim suna yin tasbihi suna subhanallah bihamdi rabbihim da gode wa mahaliccin, mana suna yawan yaban Allah suna yawan bauta wa Allah musamman tasbihi da tahmidi suna bauta wa Allah suna je kan abin da Allah bata bikin sarki ya dora Wani nuna mala'iku bayan Allah kuma suna yi abin da Allah ya sanya a cikin mala'iku akwai masu yin tasbihi kadai da Allah ya yi mana ana akwai masu gode wa Allah bata bikin sarki a cikin mala'iku akwai masu sujjada akwai mala'iku da a tsaye suke shine ibada su tsayuwa kowane mala'iku ko kuma kowane mala'ika akwai abin da Allah ya dora to waɗannan suna tasbihi ga Allah wa yu'minuna bi suna yin imani sun ba da gaskiya sannan shi Allah ya ce wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman zafara ga wanda suka yi imani ma'ana ne suna nema mummune zafara shi yasa yana cikin fa'idar imani da falalar imani malaiku za su yi nema maka zafara a wurin Allah kai kana nan a matsayin ka na mummuni kana bauta wa Allah malaiku kuma suna cewa ya Allah kai zai gafara ya Allah kai zai gafara ba wanda zai samu wannan sai wanda ya imani da Allah madaukakin sarki sai wanda ya gaskata a bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi wanda yana mana irin kaunar da mala'iku suke mu'minai da haka suna yi ma musu gaba. ya zo a hadisi idan mutum ya yi wa ɗan uwan mutum addu'a a koyi ba tare da wancan ya sani ba to mala'iku za su kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙa masa yanzu kana zaune nan ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ka ba wa da lafiya sai mala'iku ce kai ma Allah ya ba ka lafiya ya Allah ka ba wa da yalwa da arziki kai ma mala'iku ce kai ma Allah ya ba ka yana cikin falar yi wa ɗan uwa addu'a kuri to haka mala'iku suna yin wannan addu'a addu'a ga mu'minai suna cewa rabbana ya Allah ya ma haliccinmu wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma kayyar wasu dukkan komai da rahma da ilimi suna fara yaban Allah madaukakin sarki suna fatar irin girma da rahama ta ubangiji Allah madaukakin sarki sai ta ce ba su sirrin da zai da samu Allah za ya gafarta waɗanda suka tuba mana wanda suka bi ta barki suka tsaya kan gaskiya suka koma zuwa gare ka su ne wata ba'u kabilaka suka bi ta barkinka wa qim azabar jahim Allah ka kiyaye su daga azabar wajen jahim haka balaiku suke mumirai wannan addu'a ne addu'a ba ta tsaya a nan ba sai da suka ce rabbana ya Allah ya ubangiji mu wa adkhilhum jannati adn ka cikar da su aljannatai na zama wanda za a dawwama a ciki allati wa'adtahum wanda kai musu alqawl wa man salaha min ababihim haka waɗanda suka gyaru daga cikin iyayensu suka yi imani suka yi tauhidi suka tsaya kan abinda suke kai na gaskiya to su ma Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka sanya su cikin waɗannan aljannatai da haka wannan ya nuna idan mutum ya yi imani da Allah kuma zurriyar shi da iyayen shi da matan shi kuma sun yi imani da Allah to Allah zai haɗa su wannan addu'a da mala'iku suke yi wasu suka ce addu'a ce ta yadda Allah zai haɗa su ko da wani ya wani daraja da martaba ila ya zama mutum yana aljanna ta ruwa ita tana da ƙasa mata to wannan addu'a suna nufin Allah ta haɗa su sai a ɗauko ta ita ma a sama da ita ko a ɗauko uban a sama da shi zai tarar da ƴaƴa ma'ana wani zai samu daraja da kwalala saboda bai saboda kusanci shi ga wata a dalilin shi ma aiki da yi Isa Allah ce wa man salaha dan kada wani ya dauka cewa za a kasu ne su zauna tare da mazajen su ko da ƴaƴan su ko da yan su ba tare da suke aiki ba a kuma ba sun yi aiki wa man salaha da wanda ya gyaru ya zama gartacce amma wanda bai zama gartacce ba ko da ma aiki ne ko ɗa ne ko mata ce ya zama miji ya yi Allah ko ɗa ya yi Allah ko ba ne ba ko ba ya yi Allah ɗa ne ba to wannan babu yadda za a yi su domin ne wannan ya yi aiki na ƙware wannan bai ba sai zama kamar yadda aka faɗa da sani da ɗan annabi yau inda wa amalin ghayr salih aiki yayi ba da ƙware ba da haka anan ya kawo masu fala da wanda ya zama na ya zama yayi nagarta daga cikin wannan zuriya ne a abarihim wa azwajihim wa zurriyatihim wa zurriyatihim da zurriyatu innaka ya Allah an kai ne mawwayi al mai hikima وكيف مصريات ألا تكاري سلجة ساتمكم منا نم أيوكا معنى الله تكاري سلجة منا نم أيوكا الله تبال تكاري يا سم جسية زما ما تو توبا ما تقوم وازوا غريكا بنا تستشي ومن تشي السيئات الله هو تكاري لجة منا نم أيوكا يوم إذن أولا رانا يا الله ما تكاري أمانتك فقدرك إنه أكيد أكاد تشي domin duk wanda a ranar tashin kiyama Allah ya kiyaye shi daga fatawa mummunan sakamako na waɗanda suke munanan ayyuka su ya rabauta faman zurziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur wa dhalika huwa al-fawz al-'azim wannan shine rabo mai girma mutum ya zama ya tsira daga mummunan sakamako kuma ya shiga aljanna wannan addu'ar da mala'iku suke wa bayan Allah mu ne kenan a koyaushe suna cikin wannan addu'a ba wanda zai samu wannan sai mai imani wanda yana gwada kuma tsakanin mala'iku da bayan Allah mu ne akwai soyayya akwai kauna da aka suke mutu addu'a kuma wannan shine abin da ake so kuma a samu a tsakanin bayan Allah kuma a junansu tsakanin mu'minai da junansu ya zama akwai kauna akwai soyayya akwai ma'ana jin kai a junansu kamar yadda muka gani tsakanin a mala'iku da bayan Allah mu'minai anan za mu tsaya sai da Allah ya kai gobe sai mu dora amina ku karanta daidai Allah ya ba mu lada kuri Allah ya fi mani ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu zama lafiya a san mu da duk da saka shafi da ba ta Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai da tsarka kafirci da kafirai ya Allah maɗaukakin sarki da cikin iyayen mu da mu da matanmu da 'yan mu